Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Bari tsakanin ɗan To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan safiyar ta sabar da fatan an wayi gari lafiya. Usmanu na hmm, fata an tashi lafiya. Lafiya lau alaji Allah ka mana kuɗi masu albarka. Mun yawa. masu albarka masu albarka eh, eh, in ba su da albarka eh, kuwa su zaman su su zaman su Allah ya nisanta mu da su in ga masu albarka kana ta kidaya <laughs> Alhaji Ibrahim guda nawa ne nan Ka ce ban san yawan sa wallahi <laughs> to Allah sa mu dace amin summa mm. amin marigayi Alhaji Audu wazirin dan dona da wannan waka ta to shi kuma sai mutum da ya ce Allah ba mu kuɗi ga mu a raye to shi kuma Allah ya bashi dan bin rahama a can amin summa mm. amin amin summa amin haka yawa ga ɗimin gaisuwar filabar huce nan zuwa ga alhaji bala giwa getso babban distributor na kamfanin simintin dangote tare da alhaji ahmad wasai daraktan mulki na karamar hukumar gabasawa jihar kano sai kuma alhaji umaru mudi kazawa min jibar da fatan kunanan lafiya Saƙon fatan alheri zuwa ga Usman Umar Liman tare da amaryarsa Hannatu Yakubu Inuwa wadda ake ɗaura auren su yau Asabar din nan da misalin karfe 11 na safiya gidan Malam Yakubu Inuwa da ke bayan gidan Alhaji babal Usman Unguwar Gwallaga a Baucin Yakubu Allah Ubangiji ya sanya alheri. Ga ɗan gaisuwa zuwa ga Suleiman Muhammad sai Bello Lipidi jama'ari tare da mai mu Fatima Hazara Umar mm. tare da aminu wuro bukar jada sai abubakar kalajanga jalingo jihar taraba sai kuma gaisuwar shamun ahmad tare da hajiya amina hamza babes sai ado abubakar wakil ko arda abubakar wakili zan ce sai tahiru hashimu taraba mm. tare da injiniya abubakar hali sai ami wato <laughs> kaga zan hmm. sake faɗa eh, suna da eh. tuntube eh. haka bashir ahmad aliyu a birnin kudu sai ahmad adam muhammad gitte a ƙasar chadi sai hmm. nura bello daraja kasir gusau hmm. tare da mai sauraron mu abdullahi suleiman sai umar adamu girbo tare da ibrahim baba ali sai kuma gaisuwar musa hadirin asuba da mm. magaram a can jihar ne eh, a jamhuriyar nijar <laughs> jamhuriyar nijar na ce jihar abu ne da jaja da jaja ja kwarai kuwa kamar ka sani sai kuma gaisuwar mai mu nura haruna mai karfe dukkan ku da fatan kunanan lafiya kalau To amin amin to zan fara sakon gaisuwar fatan alherin ne zuwa ga Malam Balaraba Dutse da ke koyarwa a kwalejin da jami'ar Dutse ta gwamnatin tarayya. Sannan bayan wannan zan shiga shafinmu ne na eh, sada zumunci da ke shafin Facebook amma dandali ko majalisa bari ya huce ta can. Ah. Inda zan fara da sakon gaisuwar Nura Muhammad Inuwa sai na fi Muhammad dan jaji. da m nasir yahaya sai maryam yusha'u da kuma mardi adam sambo sai habiba umar da kuma abdullahi suleiman da aminu usman sai gaisuwar fatan alheri na bari huce zuwa ga baba babawa chelsea da ah. kuma idris abubakar idris sai yaku nyam da kuma babba na muhammad gwamariya sai gaisuwar fata alheri a bari hucin zuwa ga abdul hamidu sanusi a jamhuriyar nijar ne wannan sai ah. kuma gaisuwar fata alheri na wani shi ma a din isufu sole isofo kasan da yake da suke rubuta haka mm. eh, sai kuma muhammad nasir awal da abdulkarim sa'idu rogo sai gaisuwar fatan alheri abar ya huce zuwa ga adamu mai mato da kuma husaini zakar sai edith g abdullahi bayan gaisuwar fata alhirin na bari ya sai kuma sai zuwa ga musa umar ya'u da kuma a karshe usman umar yunusa wuna da hamisu idris adam da kuma augustin taso andy moses sai sakashin ibrahim sardauna daga ƙarshe zarfe da gaisuwar fata alheri na ya huce zuwa ga haja hafsat muhammad baba a ah. jihar kaduna shugaban wata kungiya ne ta mata da yara ah. sai mu ce muna miko sakon gaisuwa nan daga nan cikin abar ya huce don kama bari ta huce <laughs> haka yake da fatan kuma sun ji canji haka yake mm. da gwangwan garba na amadu mai makera mai tsara uban shehu mai sandu mai kadana mai jajaya uban abba mai barbaji garba na umaru mai ɗaran mai dattara uban shehu mai kwanya da tudun kaya yau jaza kalmantar kaduna ya ma garba na umaru a yanzu allah ya yi masa arziki gashi yana sarki a zamanin sarki ya ni Amadu, yau ba ni na faɗa ba ni mai waƙa, abu sarki ya shanawa ya ajiye ya ajiye ya ji a waje ɗaya mu tashi cin naman mu baɗa masu To Allah ya ji kansu baki daya. Akwai labarin da kace zaka bamu na liman. Eh wato ah, Baba Yakubu ne yaban ka san shi ma akwai irin yan wayannan labarin hmm, haka. Eh ah, liman ne ah, mahaifiyar liman ta rasu kenan aka zo aka dinga kawo irin gaisuwa a gaishe shi a mai taziya da sauransu to akwai babban mai kudin garin sai ya ce to ya kamata zai je ba liman gaisuwa ana ganin cewa ai kaga bai kamata ba tun da dai limamin gari da daraja haka kwarai mm, da gaske yawa to aka je je gaisuwa da ya zo ya gama gaisuwa zai tashi ya tafi dan irin karkacewa ne ya zaro kuɗi a cikin aljihu a cikin aljihu ah, ce to bari mu bari mu dan abin nan sai ya fara irga kuɗi hmm. shi liman a tunaninsa ai sadaka dai da za a bayar ai kaga dai kila hmm. aka irga ɗaya biyu zuwa biyar goma hmm. a miƙo ya ga irga ake ta irga gaba ɗaya ba an kusa ƙarar da bandar ɗin sai irga ake sai irga yana ta kirgawa yana ta kallo tun liman yana ga kamar shi za a ba da ya ga fa kida ta wuce rabin bandar <laughs> ya ce to ina gaba ta wuce wannan he mai da hani ai da aka gama aka yago su sun kaɗan ya rage a bandar ɗin sai kawai aka jaro mafi yawa sai aka ce masa to liman gashi a ah, a yi haƙuri da wannan ka san to waka da ka eh, fara sa ta kuɗi tsakanin <laughs> ɗari da kuɗi ya limo ya ce haba alhaji ban gane a yi haƙuri da wannan ba ai ko kai ka kashe ina ai ka ta kenan <laughs> wannan yan kwamai ai ba wani matsala ba da magana a haƙuri da wannan to shi ne wannan waka tsakanin dan adam da kuɗi da kuɗi eh da shi yar ya fin da eh, ya fin da rai mm, eh, da yake haka abin da yawa ana ta kirgawa ya ɗauka za dan zaro ɗaya biyu a bashi alhaji me ya ba da haƙuri ai ko kai ka kashe ina iyaka take na ya ga dami <laughs> shi sa da nake shi to mm. akwai akwai wani labari da <laughs> eh. wani ne na ga sa a facebook sunansa nura haruna mai karfi shi yasa labarin na a eh, facebook mm. eh, har na ɗauki labarin nima na sa a shafi na mm. na wata cewa hajiya mai rume tonon silili <laughs> wallahi saboda tira da daga wanda nake nake dariya wato mm. kaga kana ji ko aka ce wai wata kotu ne ana sauraron kara jama'a sun cika makil mm-hmm. sai alkali ya buƙaci wata tsohuwa ta fito domin ba da shaidar wanda ya kawo ƙara an sace eh. masa mota to da tsohuwar nan ta fito sai lauyan wanda ya kawo karin eh. ya fito domin ya yi tsohuwa tambayoyi sai fara tambayar ta ce baba shin ko za ki mm. iya gaya wa kotu sunanki mm-hmm. tsohuwa ta ce ni sunana hajja mai ro mm. mai tonon silili <laughs> sai lauya ya ah. sake tambayar ta ya ce to ko hajja mai ro mai tonon silili kin san ni waye mm. sai tsohuwa ta gyara tsayuwa sai ta ce eh mana na san ka ai tun mm. kana karamin ka kai makaryaci ne ka iya haɗa waje ga ka da yaudara da kuma rashin iya magana ga gulma da kuma shaye-shaye da neman mata lauya jikinsa ya sanyi a cikin alamun cewa ya ji kunya sai je kusa da abokin aikinsa wato ɗaya lauyan eh. sai ya ce ma tsohuwar babu wannan fakokin san shi sai tsohuwa ta gyara mayafin da ke rataye a kafaɗin ta ce to ai gara ai gara kai ma akan wannan kai mai laifi shi nan <laughs> to ya ce jawai eh ya ce sai tsohuwa ta cigaba ta ce ta ce gara kai ma akan wannan mm. domin wannan kam ai asalin cikakken da kiki ne <laughs> gashi da shegen son jin gulma ga kuma munafunci ta ce kai bari ka ji yanzu haka yana cin amanar matarsa da wasu matan banza guda uku kuma ɗaya daga cikinsu ma matar ka ce lantana matar ya ja maka shi yawa tana rufe bakinta sai alkali wanda tun da aka fara shari'a dai alkali bai ce uban ba yana kallo ne yana jira tukunna alkali yana ji yana ji sai kira abin nan Eh. sai kira waɗannan lauyoyin guda biyu ya ce kai ku zo nan sai ta zo kusa da shi tukuna eh. ya ce ku matso kusa da ni mm. suka matso kusa da su sai saukar da murya ya ce eh. kun san Allah eh ya ce kun san Allah <laughs> ya ce duk shegen da ya kuskure ta mai wannan tsohon ko ta sani yana <laughs> daure shi <laughs> to tabbas ya shiga uku sai na sa an kwace masa lasisin sana eh, aiki. Wallahi ya kare alkali ba gaskiya da <laughs> Wata shirin naka ciki da gaskiya ko bai kamata ta huda ci ba. <laughs> Wai Allah ne ga Allah ta. Eh to wallahi da laka da wani. Eh, eh, ba kun fara an wani sanshi ba an wani sanshi <laughs> Kafin kuma a zo a ce shi ma alkali ya abin nan ne ai kai ya sa. Eh, kada kada kada wani ya kuskure ya ce ko ta san ne. Wai Allah kai. <laughs> Wai ta wancan satin ne na ku dan tuno na fara lokacin kamar na fara dan tsinka ma wani labari shi yanzu ne ya faɗo min a rai. Mm. na na na wata wadda na ce ta maganin kawunta mai mata masifa kullum mm, haka ai kullum ya sa ta gaba mm. bala'i kala-kala mm. fada kai komai ta sai ya sa ido ka san yan mata kuma ba sa san haka haka eh, ta ce a wannan ai tunda wannan zamanin ya fito ka san yanzu tunda ana ta magana eh, kallon wayan mutane mata da miji ya zama tashin hankali waye waye to sai tace to kenan, ina son maganin shi a zai kawai ta je ta sa ta wayan shi yana bacci sai ta tana da lambobi biyu ah. kawai sai ta canza sunaye ta sa sunan na mace ta sa ah. wance me kaza sai ta faɗi sunan batsa ah. inkiyar sunan kenan eh. eh sai ta sake faɗa ɗaya sai ta saka sai ta sai bin lambobin guda biyu ta ce kaga sauran matar shi ta mun faɗa to wai shine ai kawai ita tana can kwance sai dai ta ji ana ta damba kawai <laughs> Eh, <laughs> yawa eh wace ce dan ta yi kasan tana yana can ɗaki a ke, ita tana nan ɗakin ta kawai ke ta kira lambar ah. ni ne matar ta daga ta ga a wancan mai kaza mm. ta daga ba a'a ya shahara haka eh. tana ajiyewa ta dan hakuri shine sai ta sake dannawa mm. ta tsaye wani sunan ya kara fitowa ta kira da ɗaya lambar ke mm. ta sake ganin wani sunan wata macen kuma da ba za tsaya ai kawai eh, ai a takaice ita ta zo ta raba fada sai da aka gama faɗan wai shi ne kawun yake ka ji ban mata fa ni ban san hawa ban san duka ba shi ne ta raɗa ka ka ka daina min masifa irin ɗaya daga cikin ni ma ramawa da na ke da <laughs> kaga ta kanta kiyama laili ya ce amma ni kawun ala ya kusa yan kata wannan ta zama <laughs> hajiya baba mai eh, mai munafunci eh, wannan ba mai tunan zilili ba ce ita wannan mai manafunci ce <laughs> wani ya ce ga ya ce wallahi in gudu je ya ce eh, ni to ni wallahi duk wanda ya tambaye ce ni to wallahi ya shiga uku mm. sauraro za mu da aya lokaci ya kawo jiki ce makon yau gobe da Allah ubangiji ya nuna mana a madadin Usman Ahmad Kabara Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar sai mun ganku a mako mai zuwa. Eh kar fa ka tona kai ma kar ka tambayi ko an san mu. <laughs> gaba in kai rashin kirkin ba ka tsira ba. Idan ka rinja ido ba ka tsira ba in ma ka gwala idon ba ka tsira ba. In ka shiru ba ka tsira ba in kai yawan magana ba ka la halin ku gaba ɗaya. Yan uwa ku zo ku ji kalmar gaskiya. Amma fa in ku kuna san gaskiya. Dan in kun yi kiɗan ba ku tsira ba in ma kun ki kiɗan ba ku tsira ba. Yara ku yi an ku gaba ɗaya. ba ku tsira ba. Wani ma da na yi ka ban tsira ba. Kai mu lura da harkar duniya saboda na shiga yawo na gani. Kuma a inda na zaga duniya na ga waɗansu suna ga waɗansu suna kin yan uwansu waɗansu suna san yan uwa. Mu lura da wannan zamani, mi da gaske da neman abun kanmu kar mu damu da samun ɗan uwa. Mutum ya yi da gaske da neman abun kansa kar ya damu da samun ɗan uwa. Saboda yanzu ga wannan zamani. yana da gida hudu sai ya